TikTok. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala. Sarki zaki. Na'am kola ya sunan ka daga naki kira? Sunan Hassan Togo masoyin Dr. Idris. To masha Allah Malam Hassan Togo. O kama kana cikin Idrisiya ko? Eh sarki zaki. Okay. O <laughs> shi ba mun sa mun sa dan kungiyan <laughs> kenan. To wannan kungiyan ku gare da ku bude shekarar nan gaskiya akwai matsala. <laughs> To. sarki zaki ban bude kungiya ko bude wani kungiya. A ba mu ka A'a, ba malamin ka yace wai wanda ya kira shi da dan izala bai yafe ba? Sai eh, yanzu na da ku. yana zaman kansa na shekaran jeje na yazo ya fasa fasa da Ibn Taymiyyah to kaga ya kebe kansa kenan. Ko ba haka ba? <laughs> A'a, a baka ji ba da shan yayi magana kai baka ji malamin ka ce hu wasi ba. <laughs> A baka ji ba. Okay. shi ke in ka nemi nan ba na kan whatsapp na tura maka eh na tura maka wallahi malami wallahi haka yace wai who was da ibn taymiya yake to malai yana jin ka yanzu malai yana malai na da'awa kaman ɗan izala ba su annabi ba da'awa nake yi ba ina da tabbas ne eh to ni mana tabbas kan tabe ki malam kaman ga wanda annabi ya zo da shi a bar shi a kama na shehu to yanzu daga cikin su za mu ɗauki wa kasu annabi cikin su to waye ya zo da abinda waye waye ya zo da abinda annabi ya zo da ga abinda annabi ya zo da shi aka ce a bar shi a kama na shehu waye ta faɗa haka yace ka bar abinda annabi ya zo da shi to in ji wa. kama na shehu malam ya salatul fati ya fi salatul ibrahimiya Ok. wa ai na faɗa na ce salatul fati a guri na manzan Allah ne ba shi tijjani. ya kake ce mun kuma na zo da abin da annabi bai zo da shi abin da annabi zo kaga kai ka faɗi magana kai mun hukunci ni ban faɗa ba sadil fati manzan Allah ne ya ce shi tijjani ya rike ta ina ce maka annabi ya faɗa kai kuma kana cewa na ce a bar abin da annabi zo da shi kaga ka mun kariya <laughs> eh, eh, A'a, a ni in ka ce in baka misalai sai in baka misalai ai. Akwai misalai da zan baka ɗaya biyu wanda za su gamsar da kai. Ok, malam. Mbaka? baka? A ba malam, ka kara ni ma ah, Yau, misali da zan baka ga misali. Mm. Yanzu ga malam Bimbazu. Eh. An sa shi ɗaya daga cikin malaman salafiya. Wanda da aka tambaye shi shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga haske aka halicci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai ya ce buɗan bakinsa sai ya ce cewa an halicce shi daga haske ƙarya ne. An halicci wani daga ƙazamin ruwa, ruwa mai rauni. daga maniyin babansa wani da maniyin mamansa wanci. Me ra'ayinka kan wannan? Eh, magana mala mala mu eh in ji eh, wannan magana ni wasu ba mai ta ji mala. a ah, eh, eh bari ka ji sarki me ra'ayin sa ya ji me na faɗa amma magana malam da kyau ya kuri, Idris ya yin malam Garba ji magana <laughs> sarki zaki na <laughs> malam yana magana ka ji maganan da na faɗa? Eh. Ka ji maganan da na faɗa ko sai na maimaita? Ina eh, ji maganan ka faɗa malam bari wannan magana kawai. A <laughs> ah, to baban bari ba meye hukuncin wanda ya faɗa masoyin annabi zai gaya wa annabi haka? Eto eh, malam shi malam ne ni ba malam bane magani bai mai shari'a. A'a ka ji tsoron Allah manzo Allah yake magana akai kai yanzu bari bari bari tsaya tsaya tsaya tsaya malam tsaya ka ji tsoron Allah kai yanzu da kake magana in mm. ce maka an halicce ka daga ƙazantaccen ruwa an halicce ka daga maniyin babanka wane daga maniyin mahaifiyanka wance mm. za ka iya gaya wa sarkin garinku haka ko gwamnan garinku eh, inda inda wa ke kan shi wani faɗi mana magana ba dai kan maza ka faɗi mai sai dawa ya kai kan dawa mai shi a'a abinda na faɗa da ka faɗa hakan yanzu ma'ana kaga ka yadda da abin da ya faɗa kenan ka amince shine nake so duniya ta ji a wani zalika ce kamar na amince ba don an ce shehu ma ta faɗi wani irin wannan magana a'a shi ya fi kawo gurin da shehun ya faɗa yadda shehu ya faɗi irin wannan amma nan ga gaba kwanan tambaya abin ga ma abin ga tambaya me yasa ce ma eh, ba Junaidu ba ma'ana yanzu kana ji kafin ka je ka yadda da wannan maganan daidai ne a gaya wa Annaba. haka ka yadda saboda duniya ta ji su san ba sharri muke muku ba eh shi ne kace kamar ni ban da ilimi nan nayi wani magana da ban da ilimi na to daya daya to aje wannan a gefe da eh. wanda ya ce siyasa ta fi sallah bayan ayoyi da suka zo na sallah alkur'ani eh. me ya hukuncin cewa siyasa ta fi sallah bayan babu siyasa ko su da alkur'ani kuma mutum ya ce siyasa ta fi sallah ila yanzu ka kai malam ne akwai hikima da zaka faɗi abu a fahimce shi wani abu daban ni fa tambaya na maka ya haƙuri ba batun kawai cewa siyasa ta fi sallah da hausa nake magana kuma kana gane ni sarai hukunci siyasa ta fi sallah da gaske siyasa ta fi sallah a wajenka? A shi ba ta fi sallah ba. Alhamdulillah. To ɗaya ya haƙuri mana ya haƙuri. Ya haƙuri ai za mu je ai ka ce ai kai ka ba da izini in ta kawo maka. A jefa ƙuri'a ya fi aikin hajji. Wata wanda ba ya da sallah ya ba da hukunci ne. Hmm, oh, kamar lokacin abu a yi shi. Okay. Oh lokacin abu a yi shi. To bari ka ji, bari ka ji. bari ka ji mai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam kana ji na ko ina jin ka malam yawwa kana ganin yanzu za a je filin yaki idan an je filin yaki kafirai suna saran ku kuna saran su lokacin sallah yayi da siyasan nan da yakin nan wanda yafi zafi da yaki da siyasa wanda yafi zafi wannan yaki yafi zafi da malam to a wajen yaki manzo Allah ya ce kar a bar sallah lokacin ta yayi eh? ko kuna cikin yakin kafiran suna fuskantar ku kuna daga takobi kuna saran su aka ce kayi sallah kar ka eh. bari shige kana ganin manzo Allah zai ce a bar siya a bar sallah dan siyasa mm a manzo Allah bai wannan magana yau to wanda yayi wannan magana me matsayin sa wanda ba musulmi ba amma magana cikin hikima kana zai gane a'a ma'ana yanzu kai musulmin da aka ce ka bar sallah ka je kai siyasa wanda yayi wannan magana me matsayin sa Bon, ga na fahimta dai, shi yana so ya fahimta da mutane abin da mutane ba sani bane ba. A'a, ka fahimta ka ji tsoron Allah, magana ce ta gaskiya. Annabi a wajen yaƙi ya ce kar a bar sallah, ana yaƙi a yi sallah. Kana ganin manzo Allah zai ce a bar sallah don a yi siyasa? A manzo Allah bai wannan magana. Hmm. Manzo Allah bai wannan maganan, barakallahu fi. Me matsayin a wajen ka cewa inda malaman wahabiya suke tafiya malaman ku cewa manzo Allah yana aikata zunubi? a shan shi ba shi ciki ba shi kiwo a yana a yana oh shi yana idrisiya ah, ne to a tambayar shi tun da yana idrisiya ne a idrisiya shi bangare su daban eh? okay a na yana maka tambayan kan izala shi nace a ah, kai ba ka cikin izala kai bangaren ka daban goyen baban mu ne Dr. Idris eh kaji ko shi kaji ko su ɗan baban su ne Dr. Idris yawa to shine To shi kenan tambaya me ya matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen ka cewan izala iri biyu ne akal akwai izala da kuma sallama ba su amsawa A'a, ina ne a tambayar da nake sarki minti da minti da sarki minti da minti da minti da sarki ba ni shi ba ni shi. Ake ake da Allah ah, malam yaro malam waira waka tambaya malam waira waka. <laughs> me ya laifin izala suna kafirta musulmai ne tambayar sa nake yi wai wasu izala ciki Ah, izalan da kuke magana a kansu, wanda ku kuke magana a kansu, me laifin? Wanda ku kuke fada da su? Me ya laifin su? Ba fada ba ne ba, dawa ne malam ke yi, ba fada ki da su ba. Eh to shi ne da'awan, me ya laifin su? Suna kafirta musulmai ne? Eh shi ya faɗi ce gaban kan musulma ba su ansawa. ba su yankan yankan zama da masa. A to me kai ko da zan kana kana da wajen ka to kai ba mu da da kai musu ba su amsa ba. Kai ka taba musu sallama ba su amsa ba an ji malam. Sai ke Togo su da ke Najeriya. A'a akwai su a Togo ma ai ko su. Yanzu na zuwa ina zuwa ina zuwa kutubin ku gaba da a na yake. Kutubin ku wanda ya kafa shugaban ku. Shugaban ku. kafa Idrisiya sarki kake kafa mai wazar. A ah, ni na san kafa mai Idrisiya. Wai <laughs> san kafa mai Idrisiya. A ah, tabbaya muke yi, tabbaya muke yi ina yake, ina yake. A'a ina yake, ina yake. Sarki to tsaya. Dana shi yanzu yake magana ka tambaye shi. Ya ce yana da eh. wani suna ko? Na'am. Haka ya faɗa. Ah, Shai ba ka ce su yan bidiya ba ne. Eh a ka bar shi, ka bar shi. Za mu tabbatar, ina so in tabbatar mai da bidiyancin sanne shi. Ka ce yana oh. da kuna ku ahlus sunna ne To a ina ban ah, manzo Allah ya taba kiran a ina a ina ban manzo Allah ya taba kiran kansa ahlus sunna. A ni da ni da ahlus sunna ne ah. a. A tambaya ne ka bar shi sarki. To a ina ban manzo Allah ya taba kiran kansa ahlus sunna. To kaji. Sarki cewa malam ba shi yana da awari mu masu saurare ne la in ba inda malam ya firi mu doki. Allah akbar. Allah ya saka wala. O yana yin kuskure. Kaman ka ba. wallahi wallahi shi ban taba ganin dan Idrisiya mai saukin kai kamar sa ba wallahi ah, shi ma shi ma shi ma wannan Idrisiyan da ya kungiyar da suka kafa din ni ban sanya aka yi wallahi amma dai wannan ba dai shi ba ma dan Idrisiya shi ma ya bugo yana musu izgili ne kawai ah, <laughs> amma ina zuwa in malam malam ya maka wani tambaya na karshe baka ba shi amsa ba eh shai wai bai wai bai tambayan ba nace ahlus sunna annabi ya taba kiran kansa ahlus sunna very good wa annabi ya taba kiran kansa ahlus sunna eh to malam dawon sunna ko shi ma cewa shi dan na ma ko shi dan sunna ne a'a wai annabi kawai mu tambayan da muke annabi ya taba kiran kansa da ka kira kanka kace kai ahlus sunna ne annabi ya taba cewa shi ahlus sunna ne ko sai inda abubakar ya ce ni ahlus sunna ne ko sai inda usman ya ce ni ahlus saboda ka san me ka san ku a dawon ku ta idrisiya kuna gudun bid'a to ya eh. kamata a mazaunin ku da kuke gudun bid'a ku yi abin da annabi ya ce ku yi in annabin bai yi ba sa ba su yi ba kuka yi kaga kun zama yin bid'a sosai sosai eh, wannan dai kuma gaskiya ne hmm. yawa <laughs> yawa wannan gaskiya ne ko to hmm. shine yanzu ka yadda ba yanda annabi ya kira kansa ahlus sunna kenan Eh, Bashir ka ni ba malam bane, ba ni saurari mai sauraron dawa ne. A'a, mai sauraron da'awan ka taba jin wani malamin da ya ce maka ga yadda annabi ya ce shi ahlus sunna ne? A na ji kana kiran ka malam kai dan sunna malam. Ta bar ni yanzu kai nake tambaya bar ni ni. Ah, ni kan ma ba kuna ce min dan bidiya ba na gode. Yanzu kai da kai da kai ahlus sunna ne. Dan wa kake so malamin ka? Dan wa kake so shi kudubin ku? Dan wa kake so shi? Wallahi don yana wa tsakanin shi da Allah. Bai bai da bai da bangaranci. Oh, eh, shine na ce ɓangarancin ya ce shi ya Idrisiya ko Alisunna. Ka ce Idrisiya ka gudu mata to Alisunna ne na ce Annabi ya kira kansa. A wani da wake ba bai ce ba shi ba ga shi ya ce bai cikin wani kungiya. To idan Annabi bai yi ba sai ka kira kanka me sunanka? Kai sai ka gudu malam. Eh? Yana magudu ba kungiya ke magudu ba ke yake magudu. A'a shi da kungiya da kungiyanci duk ya hada ya rafke. A'a ah, a ah, da gaske wallahi wallahi da gaske na ji shi da kunne na wallahi tallahi ka ji na rantsi ma ba zan yi ƙarya ba da kungiya da kungiyanci ya ce kungiya da ake kafa kungiya da kungiyanci haramun ne duka ya ya rafi sai kuma sai sai kuma bude nashi sai kuma ya bude nashi a a a a shai yayi wazi akan kutun da ka zo wai kutuban eh. da kuke hutuban da kuke yi kuke magana cikin masallaci shi in ji shewa annabi ya yi eh, sarki zaki inda wannan magana sai shehu zai kawo muna yau abin da ke muna nan kana ke muna kamar kana kai ma da'awa ne da ka zo na fara aiki ne mun kudi ka zo kana da'awa amma kamar yaya ban gane ba kana gudu magana ba shi malam yayi boye ta yayi wa'azi kai bawo malam mun ba malam tambaya kan kan da kuke kutuba eh, kowa da kowa kuna gamawa kuna fira eh, kutubin ku ya tambaya magana cikin masallaci kan mimbari a bashi amsa kuma ya saka audio ya buga yasa shine malam kiduwa kai haka yayi yanzu shi ke gaba ke yi sarki zaka kuma kana kana dawa ne ne ina kan ina kan mimbari ne sarki kan menene wurin nake kuma kana kan mimbari ne don waje yake a a ah! dan uwa da haka ji da haka ji sarki da haka ji dan uwa ne tambaya ka ji a ah! a ah! ka ji sarki miti da malam da magana malam da magana abin da muke magana shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a hadisi manzo Allah ya hana idan ana hudu ba wani yayi surutu sannan kuma wani ma in yana surutu manzo Allah ya ce kai in kace mai yayi shiru kai ma kayi lagau annabi ya hana ayi surutu ya hana in kaga wani yana surutu ma ka hana shi yayi surutu a hudu ba to sannan abu na biyu manzo Allah da sahabbansa hudubobinsa duka da larabci suka yi shin mm. idan mutum ya zo ya yi huduban nan da Hausa sannan ya yi tambaya ana surutu wancan ya faɗa wannan ya faɗa shin wannan bayan Manzan Allah ya hana ne matsayin haka mm. eh, ka ji da kyau wanda ya hana Manzan Allah aka ce ya hana manzon Allah ya hana ji da kyau eh, eh, huduban da malam ke muna farko wannan yana muna kamar jawabi ne in ya gama sai zo huduba in ya ƙara wannan magana duk yana huduba da kanshi ya kawo larabci yayi Oh, oh, oh, yanzu wannan da abubuwan da yake ba hudu ba ne. wanda wake muna a shi yana ce ba hudu ba ne. <laughs> a wani kasu hudu ba ai kowane ba a ɗaya, amma abin da ya faɗa ɗin shi yake faɗa a larabcin san ko ba shi yake faɗa ba a ba shi yake faɗa ba wani ba a baka da gaskiya baka da gaskiya baka da gaskiya baka da gaskiya abin da hayaniyar da yayi ne yake tattaro ta wato kuna tabi kutubi kuwa ido rufe kenan sarki zaki an ce malam ya ce maka yanzu ga ya ce maka annabi ya hana <laughs> ka ce wato kuna bi kuna bi kutubin ku ido rufe kenan ko ne ya ah, sarki zaki malam shi a ah, ai kai da waje na bidiya ta kakkasa kana jimalan jimalan da kyau malam da kyau ni a waje na yanzu bidiya ta kakkasa akwai bidiya mai kyau a wajen malamin ku a kungiyan ku kuma kun ce babu bidiya babu bidiya mai kyau kaga yanzu idan malamin ka zo da wani bid'a wanda manzon Allah bai yi ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba da Allah mai sunan wannan ah, a dan Allah zan tambaye ka idan mutum ya yi abin da annabi bai yi ba me sunan shi duk abin da ga malami na yayi duka na kiyaye a'a ni ba malamin ka nake tambaya ba yanzu ah, idan annabi ya zo eh, sarki minti daya idan mutum yayi abin da annabi bai yi ba da sunan addini me ah, sunan a'a ji malam malam na tambaya ka question ji maganar malam eh idan annabi yayi a idan mutum yayi abin da annabi bai yi ba da sunan addini me sunan abin bidiya to annabi yayi bidiya da Hausa yayi yayi yayi hudu da Hausa annabi sallallahu alaihi wasallam eh, shi maka wannan dawa a a ya hakuri mana ka fahimce ni. Annabi yayi yi huduba da Hausa an mai amsa amma ana tambayan sa yana amsawa yayi yi. Tsakani da Allah nake so ka ban amsa dan zan ga tsoron Allah ka ne. Annabi yayi in yayi eh in bai yi ba a'a. Sarki bai zamani da annabi ba. bai zama da abun gaba bai bai son wannan abubuwa duka ni abin da aka ce annabi a'a akwai a littafi ai ai an karanta maka kai in ka ce kana sauraron malamai zaka taba jin wani malami ya ce ai wata rana annabi yayi huduba da Hausa aka yi mai tambayoyi ya faɗa aka ansa ɗalibai suka faɗa sabon annabi suka faɗa ka taba ji idan mutum yayi abin da annabi bai yi ba da sunan addini in yayi abin da annabi bai yi ba me sunansa sa dan bidiya ne ko ba dan bidiya ne? kake ga bid'a duk abin da annabi bai inda cikin addini kawo shi da bid'a yawwa to yanzu da annabi bai yi hudu da Hausa ba bai yi ma hudu wani yana tambaya wani yana faɗa annabi na faɗa ba mai sunan shi yanzu shi yana son taimakon manzan Allah ko baya son taimakon manzan Allah. Eh, dama ka yi maganan cewa san annabi da kin annabi to yanzu muna so mu san kana san annabi ko baka san shi kana buƙatar taimakon annabi ko baka buƙatar taimakon sa nake buƙatar taimakon annabi ko ai ah. a ah. kai sho kai dai idrisiya ne ah, to ai kai ba dan idrisiya bane kai ba dan idrisiya bane a kai ba dan idrisiya bane mun cire ka mu mun cire ka cikin idrisiya mun cire ka wala mun cire ka kaga malama ya staff kai mun cire ka kai idrisiya baka ci ka ciki Ah, ba ka ciki, ba ka ciki. Wannan kai ba ka ciki, mun cire ka, mun cire ka, mun cire ka, ka yi haƙuri. <laughs> A'a, amma kuma shi baya son taimakon annabayi. A ah, yana so, yana so. A baya so, ka ji tsoron Allah. Kai kuwa makadiyar da kadiyar da har gidan yari ya tafi a kai. Ka ce kuma ka ce kuma yana so a shi baya son taimakon annabi. Kai dai da kake so ka tsaya kana so. Kai da kake so. Wannan an mai shari ne sarki zaki. Amma ya fito ya faɗa a bakinsa wa. Baka ji wani problem ya samu su da shi shafin fatai eh, kwanaki har ya shiga gyari ya dawo? Ba siyasa, ah, wai ya ce ba ya ce ah, ba faɗa Ba. A ah, ba ka sauraron malamin ka yawan ba ka sauraron. Ok, sarki zaki, abin da ya faɗi nan ba. Eh. Nake cewa abin da ya faɗi nan, an malakan shi ya fasara na gwada sonorwa. Malam wa? kai da kanka eh kace akwai inda ake neman taimakon annabi akwai inda ba neman taimakon annabi abinda Allah zai yi maka ba ka ce annabi ya maka akwai abin da shi kuma kowa ko dama akwai abinda tsaya ka ji sarki akwai dama abinda annabi yake yi ne wanda Allah baya iya yi akwai dama abinda Allah yake barwa annabi ne sai annabi ya yi wani abun kuma sai Allah ya yi Don haka wanda Allah zai yi ka nemi taimakonsa wanda annabi zai yi ka nemi taimakonsa ko kuma dama komai duk taimako Allah ne yake yi Ah, akwai taimakon da akwai abin da ke wannan Allah kare ke yi shi yanzu ka yadda cewan ka yadda cewan addinin musulunci ba ka faɗan abu sai abin da Allah ya gaya maka ko manzo Allah ya gaya maka ka yadda da wannan na yadda da wannan malam to in ka yadda da wannan a ina Allah ko manzo Allah suka ce ka nemi taimakon Allah a gurin da Allah shi kadai zai iya yi sannan kar ka nemi taimakon annaba abin da annaba ba zai iya ba wata aya ko hadisi suka faɗa haka tunda ka yadda yanzu ka ce ba za ka faɗa abu ba sai abin da Allah da manzo Allah suka faɗa ina Allah ya faɗa ka sarki zaki yanzu ga malam kamuna wa'azi kace fatawan da kai na karshen ga kaman kan magana annabi da kace annabi mm, ka ji ni ka ji ni da kyau dan uwa iyaka na abudu wa iyaka nasta'in da yan kungiyar Idrisiya suke jawowa eh. tambayar da kake yi shine da Allah ya ce iyaka na abudu kai kadai muke bautawa iyaka na sa'in kai kadai muke neman taimako a hmm. ciki an ware an ce taimakon da Allah shi kadai zai yi da taimakon da manzon Allah zai yi ayat ta faɗa haka ko kuma kai ne ka lankayo ka faɗa wa ayan kuma in kai ne ka lankayo me hukuncin ka a inda ka kallon ko wannan hukunci ga wannan kowa zai hukunci mana amma inda abin da an ya a me hukuncin faɗa faɗa faɗa me hukuncin me hukuncin <laughs> me hukuncin Zauki ba ka kare malamin ka. Wala <laughs> na ta baya kawai gana ci ci da ba. Me hukuncin faɗa na san hukuncin ni ban sani ba faɗa me hukuncin. Wanda ya ƙara wa Allah zancen da Allah bai faɗa ba. Ko ya ƙara wa annabi me hukuncin me hukuncin ka faɗa. Sarki. A malam malam. <laughs> Kana tsoron malam kana tsoron maganar malam ni magana na za ka iya. Ji da maganar malam. shi ne na ce meye hukuncin wanda ya kara wa Allah abinda Allah bai faɗa ba ya ƙara abinda manzo eh, Allah ya hukuncin wanda ya ƙara Allah abinda Allah bai faɗa ba ya kuskure ne mana a kuskure bayan ka ƙara Allah ka fita a musulunci ne sai eh, to ka fita don ka gani eh yawa to shikenan to Allah ya ce iyaka na budu wa iyaka na sa'in bai ce ga taimakon da Allah zai iya ba ga wanda annabi zai iya kai sai ka zo ka raba kace taimako iri biyu ne akwai taimakon da Allah ne yake akwai taimakon da annabi ne yake yi Shi ne na ce ya hukuncin wanda ya raba wannan taimakon biyu bayan Allah da manzo Allah ba su raba ba yanzu me shi yanzu ga ga wanda shi ya raba mun a'a muke yi mutan baya muke ya hukuncin wanda ya raba biyu ya ce ya raba biyu taimakon da Allah zai iya da wanda annabi zai iya bayan Allah da manzo Allah ba su raba ba Allah da kanshi fada mushi mana Allah da kanshi ta kawo abin da shi au Allah ne da kansa ya faɗi ya raba Allah ne da kansa ya raba biyu kawo mana ayan shike nan da ma mu abin da muke so mu ji kenan kawo ayan kawo ayan wani aya da kace Allah ya raba gida biyu malam ku ke fasa muke jiwo ku ne malamai kuke fadi muke ji a'a shine mu ne na yadda mu ne malamai muke faɗa kuke ji shine kawo ayan da Allah ya ce taimako biyu ne ga irin wanda Allah zai iya yi ga wanda annabi zai iya yi kawo ayan tunda ka ce akwai aya da malam kuma kawo ayan da shi ma yarba fi mana inda wanda inda malam ya fasara abun ba daidai bane kuma kawo mana aya ga yanda ya faɗa ba daidai ba ya raba gida biyu ya ce akwai taimakon da Allah zai iya yi akwai taimakon da Annabi zai iya yi Allah kuma bai faɗa haka ba mu abin da muka sani duk taimako in kaga ka samu yanzu kaga muna magana da kai din nan kana ji na yanda muke magana da kai mm. da zan da zan taimake ka in maka wani abu in yi tikadin ni na taimake ka ba Allah ba sunan abin da na yi kafirci duk taimako daga Allah yake zuwa ba taimakon da ba daga Allah yake zuwa ba rabawa biyu ka ce taimakon da Allah zai yi wani bawa zai yi ka rabawa Allah aikinsa shirka ne ka nuna bawa yana da yin wani abu wanda Allah ba zai iya ba Allah bai raba ba manzon Allah bai raba ba ka bar abin a haka yanda yake a haka don haka cewon baka son yanzu kai abin da muke so mu sani mu tabbatar ka eh. yadda manzon Allah zai iya taimakon ka ko baka yadda ba kawai duniya duniya ta ji ka cewon baka son taimakon annabi faɗa wa duniya ta ji ka na fara ni taimakon annabi kowa shi ke gaba gaba <laughs> a shi dai gara gara ka bar idrisiya ka shiga izala to to to mun gode mun gode sarki Allah ya saka mai dalili eh mun gode bari mu aje ka gara kamar ka bar idrisiya ka shiga izala gaskiya na'am ina maka kai ma wani abu kai ma kai kokari baka sufin ko sai kan lokaci ka ɗauki maganganun shi ka saurara ka ji tukunna. Wa eh, wa wa malamin ku. Eh, Dr. Idris ka duba ka ji jawabin shi da kyau. Lokacin in ka samu kuskure ka tura min. Ah eh, gaskiya ni ba zan bi sabon akidar da aka bude shi kai wannan shekara ba gaskiya. Ba zan mai zanin jin saurara akidar da aka bude wannan shekara ah, ba zan yi ba. Yanzu ba gashi muna sauran malamin ku ba gashi zuwa Eh abin da ya sa ban iya saurara saboda an yi mas an yi ma malamin ku shaida ga malam wai shine farko wanda ya fara fitowa cikin Bauchi gaba daya ce yaya Nabi na wuta. Malam. Eh a ba, ni na fadi ba. Sannan wasu ai da sarki tambaye shi ma yanzu shi eh. yanzu ya aqidan sa kan iyayen Annabi ya yadda yan aljanna ne ko kuma suna wani waje ba aljanna ba. Sarki bula <laughs> ko malamai ne su magana su zama su malamai ne